بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ملوجي تباتو يا سوكو اتنا بإيكوين mai lashe bashin katamba koi babon nan bana mai ji e be fena yi e baza jari e ti e gwa sallallahu alayhi wa sallam inan na ide man koyo e bayi guba na ja baza yi nan man yi bayi mu fari e, malam ibrahim bello ko asa jama'a jimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh man yi yi ba ci mai malam abu bilal ko asa jama'a jimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah inan na ya kagan binin wai malam ibrahim bello wale ya gai ya babe tun daga fuchon na wai ya zana da alaka bi alkawali gangani bai gwafi na ji a rasul sallam mu fe di be zanayi aji musulmi nan to inan na de yana ga gan helpful fodol nan wala ya kungiyoyin ya shi da darajan doci makka na ji afin wa ebo de alo tun kirkin doci na doya yawo bi mai insha Allah ki buri be manufayan elfol fodolin no ma gaski yo na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to na inji musulmi ji ya gala kungiyar na ci shana gaski yo ga annabi un gada kungiyar no mu bayan jire kai da ke lamaruci na mare ban billah alhamdulillah idajin ya soko wato zamaya annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kafi ba tiye tiye musulunci bena hmm. wa fe zai dan jahiliyo a fe zai dan jahiliyo na mine hmm. na ma fe jin jahiliyo kan gane yi zandoro ga gbo kana mm. to waji wazan zandoro pe na ga bu nan wejo mm. eh abu jahal abu lahab abu mm. sufiyan nun sa makaji a shi yon so be zai a subhanallah eh wa makun ganyi ga ala ala za ya yo kashi mm eh maka make ya fe tacin nya wucece hmm. na ebo tari yan haji na dabo tun zaman ya nabi ibrahim na Hmm. larabawa ya ye eh, eh, lokaci gama biyajin aguti maka hmm. so so kuga zama cile mini zai ji lakaya bena hmm. mu ci agun a zalumi maka na ji na ji azan pena ga shi biyu yin ga be yan doji a gan asha mu magan wa ko kuma sun go biyu yin to zalunci irin na ji fe sarayi sarin fi maka ebo jahiliya na da inin bono to a ci bedde je shi ji ya zama aminci jayo ya zama hankali jayo ya zama mutunci jayo hmm. a ca gwagun hmm. a ca na la bin yana ke na wuna gaci na eh. ajiwo a gwagun a ga to ina yin nan hmm. alkawali na ilana ga zan doro a gaji zalunci na ya gwaki zan doro ga na ya aje ya dabe a gi zan doci mutunci a zan zan doci kwa tun ala tun anabi tun tun tun annabi sallallahu alaihi wasallam da mini zai ji gungwa a cijin yanan nan hmm. to ale ga shaka kanga zai ji hankali na fi mini zajo ya hmm. bunan ga zalunci wai ba zandorwa hmm. amma zandoro kun yi ga zanan jina wani ga gawa luga na wato a dengo to enayirin nan na jina wanga e khilful fudulo masha Allah inan e na shi madabo har annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mun biya ji annabi nan wanga irin na shiga ya jimbe aci yunwi mwya hmm. pama bayan kawai ga kafiri ga ke eh, jibe kuma bayanin nan da ibn hisham lu da bai sira bubo ibn hisham da mini man gonsa gonsa shi tarihi ga ga tarihi ibn kasir ibn hisham bai zannaji mun hmm. labe hmm. a cinga Imam ahmad la hadisi na biyar na nabi da musnadu a cinga imamu albayhaqi na sunan al-kubra mun la bayani rin nabi ana nabi sallallahu alaihi wasallam ga aga yemi be gami ben pama bayani Hmm. ibi gungwa ijere na jin hilful fudulo no. mu ya ji bayi wale ga muji musulmi ayi kangare hmm. zai ji magun ci kpata bi anabi bi kangana zando ba wuri mutunci labiya hmm. amma haki zaji bai zai ja zan kine ga ya wagan wa ma giki ne ajin da zan doro ayo e bogo daga na dai za hilful fudul na zan doro ga yan shi ko mun haki zan do shi gona ajin ajin tuti tuce o gagba tuwo yi gona haki so wale gan katun ci kwashi dai tun no sarai hmm. na nabi sallallahu alaihi wasallam zo na har wato na yi ga mamaki na tunu bi aja nabi na hmm. mu fa. Mu hmm. shiga da aga yi igwagun irin na ji da mu ya fin gwa bayan a fama lotun irin na gani ma Allah akbar Allah akbar jazakumullahu khairan ya ji goyan malam sarai bi bayani na malam labiya ibanu sai a da ita <clears throat> malam Usman jibranu yayi ya zane mun labe gwane ta na wuce na feji tun daga jahiliyo a rasul sallallahu alaihi wasallam maga zumana wutu tun zonon ga ka haga ke yawan yi be zuma ya musuluncin non waya daga dana shin ade aya bi hadisi na ji e hmm. to dan na nan. alhamdulillah to na dai malam ji bayani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gaga mm, ka ekan banna na ko kuma egwafin na mm. ko ga ya faruwa jibe mm. amma ke yawon ibe muya muya ne bide a mm. mm, fiya jinzari eh, foro da tun kirki eh, ne annabi sallallahu alaihi wasallam coci juye na wa ma ko an hawa mm. in huwa illa wahyu na so in na hmm. na annabi ji dana na kuma ke ga muya ke be yuji da aga yi mu dana hmm. aya shi da to hadisi ya tilama ya farko na yala benin gaito ce ga wata wani alal birri watakwa wala wani alal ismi wal wudwa hmm. suratul ma'ida hmm. efin wa hmm. eti elo etun kirikyo ye jido jiko dare eti etuno be e kirikiji wale enana enefi helpful fudulu nchiyo to alikawli na jala eti zanaga di lunci na mm. aya ji jikokra la kiyan zaunci agwayo a mm. lugwa di zanduru zwalunca wuri nga ya albiru bagabo wala wani alal ismi wal udwan mm. e gafingwa ye ji kokari ti lefi jombe kuma bimbe yi mai bona bimbe tuba ga nga zalunci mm. wale aya dona yan farko aya yin baci Allah subhanahu wa ta'ala mai ji foronga walitakun kum ummatun mm. yad'una ila alkhairi mm. wa muruna mm. bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkari ya di ta cinye bo do ci naji yad'una ila alkhairi a ce yi zaji lwa lotun ya alkhairi wa muruna bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkar al'amuru bil ma'rufi wannan yi wa anil munkarin gaya tun alkhairi ba wale na jajin hilful fudulu wuce wani jaka ko kuma lashi ya alkhairi ya gwa haƙƙi ya zana ga zuwa zuwa ko kuma a lugwa di zuwa lunci a dana mm. ya muci ji da al'amuru bil ma'arufin ga mai wannan yi wani munkari mm. so na coci ga gawa lita kun minkum matun ya dauna ila alkhairi da anwa dai mm. coci ala bai gan ya muru na bil ma'arufi ko yana hauna anil munkari e eh, jin murni bai to kiriki a mai kan e eh, daidai aya ji nono a coci gan walmuminuna walmuminatu ba'duhum Ya muru na bil ma'rufi wa hauna 'anil munkari har be karshe aya wanci na coci be gan ula'ika sayarhamuhumullahu hmm. zane shige jiyan nana mumini ba gishi be mumini za gishi wale ya coci ga ba duhun duhum auliya wa hmm. sa shaji Zanen shi ji sasha ni taimako na yau. Hmm. wale agaiwa ga di zanu ci zuwa lunci wale zanu ci ga na ki a su su kawai hmm. a gango ya di zanu zanu ci ko kuma ga haki goyi ko kuma a wa haki so ci ga zanen na ji sai yarhamuhumullah hmm. inna allaha azizun hakim wale mini aya jodon aya ke da bude to ce suratu taqabu nan ga fattaqullaha mastata'tum wasmahu wa fi wa ku khairan li anfusikum ga e sun da tsoci gurgudu ne ga sun da tsoci da kana mm. wa atiyu ya mai lamitu wa ku ya mai khairan li ku mai na ga fi alkhairi ya rayuwai na har da karshe ya wuce to mini energy a labiyan hadisi A ah, annabi sallallahu alaihi wasallam abin yin ne? rayun nasi hakram hmm. mini Zai zide darija gam zide cingam hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga akramu hum inda Allah ya takawo hmm. zana da darija gana ko kuma zana da cinwa gana ya ba su kona ngai zana ga su da su gana zana ga lami tudu ko ki so gana ga da darija gana sahaba shi yonje nan ga yi duka in ce in cike gagan akramun nasi yusufu alkarimu ibnul karimi ibnul kari gaza na de cinwa ga mini za jo bata na hmm. yusufu hmm. ibuna alkarimu yaza cinwa ciwo that is annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya hmm. no cinga annabi ibnu nabi ibnu nabi annabi yusuf nga da chon ibn mudana banu ya annabi mm. ibnul karim ko kuma ibnul nabi muke yi annabi bai yi annabi ya ko muke mm. yi ibnul nabi ko kuma ibnul karimi egiyan zacin wace annabi ya kuma ya yi annabi ibrahim e ya annabi ibrahim to sun a gaun jen na a e yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam eti shi yan balarabi cin wa shi ko mm. agaye ga to hiyarukun fil jahiliya hiyarukum fiddi iza ga zane da alkhairi ga jahiliyo na ebona zane ji fi hilful fudulun nona tariwu ga za ya balarabi zane ji lamitu gaskiya na ibadai hmm. lokacin da galama annabi caga da ta cabo so ka ga bi da jama'i shi ba ni da nan gocho to musulmi shi to zane shi ji musulmi ana ade zane shi wa zaman lafiya na ade zane shi wa adalci na ade zane shi wa ti do shi bi na kwana da cin jama'an doro jo wale jahiliye lokacin wuce mini jama'a shi a tin za kirkiya shi ngala annabi sallallahu alaihi wasallam ji ga khiyarukum fil jahiliya ne wa ga de za shi Di alkhairi na da jahiliyo don tun za la annabi sallallahu alaihi wasallam ga da cha mai bonin etun eh, alkhairi ga ga gan bialu nya kan gwayan zuwa luncho to annabi sallallahu alaihi wasallam to khiyarukum fiddi mm. za na jiga za ba alkhairi za mutunci za na wa ga lamya tu gaskiya lokaci na musulunci la nan ko kuma kagayi miniya za na ji musulmi ana kafiri ko kuma mushriki da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam khiyarukum fid din za mu ci ka ga da lo musulmi a ga yi zana ja da alkhairi gano hmm. idza faki wa abi kaga ga jikatuna hmm. wale man jihada da daraja no cin su ko laya tati zana yi jimin wa wallahu ta'ala ahla hmm. ake de hadisi no ci be ebo lokati odi annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika dhaful iman hmm. ga zandoro mini bo gabele endo ciye ji faruwa eh dazan mai na goyana hmm. fali yugayyiru biyadi mu hmm. ji amfani be guyin lanwu shagba egu ba bonno unji ga wada ya zashin yayin wa amma iko nun gade na mun layan mun ci shagba mun ga kan en mun ci mun ga ji faruwa ma fahim in lam yastati in kan wa jinwa be gun ko kuma mun de ko. fa bi yi mun ji amfani be gintarun be mi sun yin hmm. Ka ga wa jinwu ci towa annabi sallallahu alaihi wasallam na fa bi kalbihi mun ji amfani be gbon yi an wucin lufe hmm. na nan. Hmm. amma annabi sallallahu alaihi wasallam na fa zalika da'aful iman wuce gayi imani na togo gano ah. so ne wa ga yezu de zu je amfani be kagbuyi ezu ko kuma ezu gangan hmm. kan ga alamun imani ni da bai zamu ci saran nga ye gaga gumbo kawai nga ye wuce wa mu hmm. amma kawai ga gaga e bude lokaci wa di kemina ndi kemina wa gaga ba ba oyi ka wa gaga be e giwo ya ndi kemina wa gaga be zan duro ni ga wa gaga hmm. do shi ciya so mu ci dabo bayanin jin wa be insha Allah kare insha Allah jazakumullahu khairan sai da ita um Ibrahim wale ga al-usman ne gane shugan karshe na na yi ganyan hadisi annabi yusuf egiyan yakub egi saka egi annabi ibrahim ke dai ya zaji ga ya kirki to jahiliyo ga bai dashi musulunci ga ke yi za ciwon ciyo to wa ya ji da wani ya ga manyan biyu ya yi shin ya da ya zana shi manyan musulunci shi ba ya ti irin enan na na ji helpful fudul dana da kuma unyeji wa wuna ga ganye zai ji jaji musulmiya amma ya ji yadda kirki na musulunci a jiyar dabe na ko kuma da da doci na ta tubo musulunci mai daji domin ka dake yi lama doci ne ka idan dondo na gati sanya ba kafiri jo eh, eh, eh, ne na ene gyano na kendo bayani wugwa hmm. na unje ndoro na da ji musulmi a jiyan jina ungayi ga unge aya alheri da gwazan doro tiyawo ni musulmi musulmi musulmi ngama la ke ibnu hisham no sira hmm. annabawi ya litafi hmm. wala ga hilful futul na bena hmm. nga jema jayo na yuguti a cigungwa ina bugan alkawali na alana ga zandoro galo makalo na hmm. ajin ya dajin zalunca ana ma gajin zalunci na agwa kiwu agwa kiwu agwa kiwi zandoro ga ino sai dai wunji maka ibn mi gawa ga fi ta cinye wuce ci mm. e boto yetu haji na fe belu kwata na mm. so wale gaza na akungwa yes. musulunci la be akanga otwa amma a za kirki ji fibo mm. kirki bo en ba ma hara nabi sallallahu alaihi wasallam ngungwa be ayin Allah akbar nun fingwa be ayin na wale, musulunci bebe na nabi aye gan kendo yi gan to na ga aga aye irin na jibe wa da be ayin okay fingwa be hmm. ade manya tari indoci madi Rizkullahi ahmad hmm. mo soka littafi sira annabawiya ma ga zai ji musulmi anan hmm. ga da hankali a ci gungwa ibo a lotun irin nan hmm. to yi na shi yi musulmi na mo ga a ga gayye shi tiye tun yi gwa gun irin na shi ito e alherin doro na ga jin zawangi ya amfani na kuma wabata annabi sallallahu alaihi wasallam ga unsur akhaka zaliman aw mazluman e jin yagiyo taimako kwa jun zalunci jin ko kuma so ga jin zalunci hmm. wale ga yi gaci yana jin faruwa khilful fudulo na liya le ga hadisi na wajen musulmi kawai mun wajen nufiya E, wa ga waga yi musulmi ga lugwa jin zan doro kuma ka buji musulmi hmm. waga yi musulmi ga lugwa zan doro jin kuma ku ga yi kafiri e bana ga zalunci mufi adiniya kin do aga ji musulmi gunwa tun aga ji zai ji musulmi na gunwa tun kendo musulmi ga jinhogun wuta na to zai ji musulmi na ga jinhogun mm. wuta ban bai wucin be mini adalci na su kula wi qur'ano na su kwajin gangan laisu sawa'a ko fiye ganga ya ti sai jalali tafiya kafin annabi muhammad na yahudu bai nasare nga ajin gwa ni ta. Hmm. a'a kakanya ajanya ajenya ajirin ne ile yaji yin yo min ahlil kitabi man inta manhu fikin min ahlil kitabi ummatun ka'ima hmm. mine abu, adi zai ja ku gikini be gaskiya na Ai ando ce gan, wa min man inta hu bi qintarin yu'addihi ilaika. Hmm. wa min man inta hu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi ka'ima. ade mine abu da na waga dukiya na dokun saran ne bane yakin tare na dukiyo na dokun saran yi zinari na hmm. jika jika waga alayu shishi unga ya wuyi. kendo luyu shi no maga beyin a wa gome wa ganyen bawo la wa la mm. wato ya ade da irin ci fimi na abu aji musulmi ale amaso ko jarin na mu ga amade mini abu ma hmm. kendo de ode musulmi banza ji dana aso de za banza yi fimi na abu na ku ga yi penya e wona e wona kun sha na hmm. ko kuma e wona gbagbaga na wala awon na to so sai da kyarwa diugo ma ga ga wala awon ya ko kuma un ga zon fi ibocin e amana so ale gan yi irin na jikpata mu wugwa gan ili fe zai je jin adalci na mm. iga be gan gan jin adalci ka yi tope edun fe bayin yayi na be sun fondoro ne e fe be zaji na hmm. ga de mission ko kuti woci ko zai yi addinin doci na hmm. wani an gaza wuce ci musulmi a mu gaskiya gaskiya deji musulmi a mu amana hmm. adalci ga da wani makaniki za ko yelo tungwana kando chikoji karanyaza ne yelo tungwana ya dini ni na ga ajin ogunsu wallahi so walege ga wa tungwa ko tu irin naji hmm. zana matunlo umade gaskiya na gana nga wazo ka buji hmm. musulmiya to a sha adalci ugwa ga wasu ke da wani ga mini zai ji musulmiya na a sha adai za kirki ji ai hmm. e ga addini kai bezu kirki bo ete etun bo be gwa lasun amane nke yi E, ebe nan gwayi pebe mini adalci yan qur'ano ga wuce addini musulunci ga gwa ga yaza yaji adalci ai hmm. addini na jike na kun don a to a to gwa ga agajin za kuma agajin agajin eh, zalunci ma jin adalci a to gaskiya a to dai sashi yan naji fi addini abu hmm. so ale ga musulmi shiga lagwa tun sunna wale ga iya sungo ina kakai na shiga tiyana hmm. aga red cross misali Masha Allah. Eh, zungan red cross na lajin alamu na kejon hmm. ina yo na egungwa ebo abe aburai na Allah ko eh zanduro ganyi ba mota ganyi bomb gana ki aga e ila iga gminwa eya eh, eh ala ucha daya hmm. aja de likita jin fimine abu hmm. Ala ala daya ala ingichi daya zai jaga kun koyon so anyen bona ade da nana bata ina yeji na ga da wono to cinye tuna ga ya jinale ga cin addini jiyo mawale ga kaka ka ibn su kun ta awonu alal birri wata kawa a cin ga da na ji kaka ka kai na je lotun ndo a ce wangi giji wu da na kaka ndo ci ka tun do ci yan gici ndo ci ilimi eh zagwa gba gishi na hmm. to iga gungwa irin na ke rotary club na ko yana irin na ji kaka na. ki manufa ga cin lo manufa ga tazu wacin lo be niyan wuci waje la dawe a matsayin musulmi wale ga yabo so yi guba a yi jinje yabo a borayi hmm. yabo na jinje daga yi borayi muge sarayi. Hmm. amma wani gaji bai na addini yabo su ko na yabo ke da daraja ga ba so hmm. ungoyi musulmi shi ji la'akari akari bai yi rinna shi yabo na alheri shi dandan wajen agba yi gwa yajin lega yin duro gatin tiyagwa ta zai yi ji musulmi ana alheri da ba na na bicicin wi sarai e ade zana su kwela aleri tin agubo wana Allah Allah ko jazakum Allah khairan ya je boyan mai bayi sarai sai ya da daga miya karshen gayi daga miya mi da malam Abu Bilal no kijayi karatun cikon ciko ne ya dewa daga izana tumala Ibrahim Bello Toto ya baye tiyan kungiyan helpful fudolo na kiji karatun da ya karatun ide fi izanna yo sarai karatun yan farkon gai lamarin al'amuru bil ma'rufi wal nahyi anil munkari ngai ga gan ajin umurni be to kirki hmm. amma kan eto dede ale jama'a ji gabe cici amma dai zane je jin zaji umurni a lotun kirki na hmm. ko kuma dai zane je kan eto dede na wale ga jama'uci lana ko ma biya ji tabbata ta ta abu mm. kem na di aya be ga luyina na kafaru mm. min bani isra'i ala lisani dawo da wai mm. ibn maryam zalika ma sau wa kanu yatadu kanu la hauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya'malu wale ga gan coci gan zane ya ji kafirci mini banu isra'ila jona A bomi hmm. so chiga hmm. zane ma zanama bwami na ngayi annabi dawuda be annabi isa hmm. ta gintaranga bwami e bobi bitune mituno sannan kuma agale lotun da ya e kan e so ci ga jan tsiri bai tunan wale al'amuru bil ma'ruf wan nahyu anil ali ayajin da butoci ga wali takun minkum ummatun dauna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya al'amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar ne wali soci jito al'umma ya annabi sallallahu alaihi wasallam kin man nan wale daga al'umma ya annabi sallallahu alaihi wasallam joto agogoyon to afia fi aji kodari bai to kirkin ebonin to hmm. ga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari mm. wa tu'minuna billahi ngaye gayi kuntum khaira ummatin ye gaya luma mm. na jani khairi ga batano mm. amma kile ya cafe da naji jani khairi ga kuma ga luma batano ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari ye jin be tu kirki ye mai kai to da dai ngwanya kpe aluma musulmi shi ga ga promote ya dede hmm. a ga to zuma bai ya dede ya zawo zalunci ji eh, rashin gaskiya ngwanya kpe annabi adu a aluma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi hunci ya ai hmm. eh, ga ba cin gai ga gan a mini darasi ne a dai babu nan gai ga gan haramu yo na aji zalunci na wale to cin wa zalunci hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam dabo na aliman muslim gobe na hadisi kudusiyo na annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ya ruya an rabbihi a tsoci na latunan waya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi mm. wa ja'altuhu bainakum muharraman mm. fala tadhalamu ga yayi wujimiji miya zalunci laji haramu tatimmu mi mm. haji zalunca mm. cuce di zando zalunca waje altun bainakun maharaman. wala ta zalimu mi mu lafi tsakani bobe doji na mm. ya waje zalunci na so ya gaji waje zalunci ma wale mu dabo a ah, mini darasi na ya ke labo bobe no kemna malam la bayani shi beti red cross to de kungiya den do ci da ni ga eti de aji ji taimako mm. lokaci na ga lo da bafiona mm. ko kuma yin do ci gaiwa ga waji faruwa a kango mm. wale en na ji fata mini darasi ji mini en do ci yo mini kungiya no ci na ji dabo wale kinyan musulmi en do ci eh, da gwafin shi bayan har maza en do ci ya ce ga ga ebo egwafi na kinye musulmi de be kin na jina hmm. na jijiya musulmi ana wale kin wuce jijiya musulmi da wale hmm. ke WHO jina dabo World hmm. Health Organization inda ci ke fuke UN jana ko kuma UNESCO ba ta da inda ci za mu ci na je gangan na ji a ta da ce ga ngwai na kinye musulmi a fin gwabe na jana ko de alo tarihi alo hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam kemine helpful fodolo yaji faruwa na ko kuma sulu da biya yaji faruwa na ko kuma ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam lo madina ati de mm. sahifatu madina ko kuma dusturul madina na mm. ko ye cin na ji cin da ko kuma e pepe gan to musulumi ji to na ne ji musulal gan gani ga fingwa ati de al'amuru bil ma'rufin na ati de annahi wa anil munkari na ko ye cin ji cin da sannan yi gashi karkashiyan, kimi kimmi ganci ne World Health Organization be United Nations na ji mu ci ya international ga amma ga mm. zu national one ya kimi so ganci wale polisi ji dana mm. ki tun polisi a ainihin da ji bincike soja ji dana ki tun a ainihin kaga polisi da bugba na soja ma da baki wale ga ji faru immigration ji dana wale ga immigration mu pe na ye tun wannan yinza na jigi kinya na lulu lokin in wabe na wani bebe yina ko kuma zanu cewa uga tinya da kinya zan doci nga wani bezi mm. e na wani bezo ebe na wabe na wani latinya na mucha da nye kimye tina koston jike da nabi kiza ne wa ala lokin yo mm. eyan ba na yo kashiki yo mm. kima wani wa ala tiyo wale kpate ne yo civil defense idana a iga ke jin eme mbe wale a de to yan bangashi ǹdí àlàámùrù bílí wannan wọ̀nà ayọ̀ ànil mùnkárẹ́ ba nù cikin fọ́ọ̀sì a àti ya musulunci ẹ̀bọ́ kí òǹgà yẹ tó zuma òǹgà kafiri ce tó <clears throat> Amma àmọ́ ce gá ciye tó al'amuru bil ǹdí àlàámùrù bílí màrúfẹ́ wọ̀nà ayọ̀ ànil Tari tariya annabi sallallahu alaihi wasallam ma annabi fama be jama'iri naji naji agajin ai wa ga Allah eh, kirki ya bekin ena magai dede ko zo zalunci na lawan Allah kya bana annabi je naji mm. abi annabi sallallahu alaihi wasallam a je naji so insha Allah ba mu ya kan jazakumullahu khairan ah, ya je goyan mai bai ji gabawa ba sai ci ga gwada khairi sai ci la albarku da rayuwa da ga ba za jaye ti dai alkawali dan gan da ga fina hajjun da tsakanin rasul sallallahu alaihi wasallam dan da zanaji ah, musulmi na wale ga wale ibrahim dello to wala abu bilal abe ya yi misali na jaye wa ba ina eh, matuka wale ga ke mala abu bilal wallahi ga banga bi wale ga ke kin nufi ko ban da cewa le da dan banga shi to dan da ta yafe gomi ga gan ta ne ga mission no ga dan bango ibo kaza kaza a be ke de ne ga manufa yan banga na ga ga gan a kan wa masi bando ci kin ba wale ga man shi gan injin ina bina to baba ga karatun ya kan ina na lokaci na ila da miyo insha Allah جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mm-hmm. Mm-hmm.